ɗaya daga cikin al'ummar yankin da 'yan bindigan suka adaba malam yusuf ibrahim udawa ya shaida wa muryar amurka cewa ko bayan hararen 'yan bindigan ma sukan shiga gari su karɓe kuɗaɗe sannan kuma su yi lalata da matan mutane mutum goma sha biya nan gwanzalla kuma aka kashe wani saurayi sun bada miliyan shida da dubu ɗari uku bayan sun bada miliyan shida da dubu ɗari uku suka sako mutum huda cikin mutum goma sha biyu suka ce kuma yanzu sai an ƙara basu miliyan goma sha biyu sannan su sako mutum takwas kuma sun gama tsiyata mutanen anguwa gaba ɗaya gari da suka tashi yanzu ba su kusa ɗari uku ba garurrukan da suka tashi ƙauyaku yanzu ban da kamar birnin gwari ko riga udawa burku wani ƙauye kenan duk ba wani ƙauye duka kowa tashi kuma yan ta'adda suka suka kore su ba ƙauye a ɗauke mai mata a zo a ɗauke mai ya'ya a ɗauke shi sai a dawo ce kuma bayan an gama kwashe mai kuɗi sai a ce a sulhu sai an ce garin na amince tare miliyan hamsin ko miliyan goma ko miliyan talatin sai sun biya sai su zo su ce kuma a garin za su kwana da matayen su za su kwana mai sulhu kenan ba dole a bar garin ba su zo kuma in suka ga mashin mai kyau su ɗauka in suka ga kuɗaɗe a jikin su karbe wayoyi masu kyau su karbe duk abubuwan da ke faruwa tsakanin Kaduna da Neja kenan cin kashin ya isu da haka muna roƙon gwamnati da ta shiga tsakaninmu da mutanen nan saboda muna cikin bala'i wannan korafi dai na zuwa ne kwanaki biyu da fitar da rahoton tsaro da gwamnatin jihar Kano ta yi inda ta bayyana nasarorin da take akan maharan dajin da ta ce ta kashe wasu da dama. Malam Samuel Aruwan shine kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna. kuma shi ya yi wa manema labaru karin haske. To a 'yan fashin daji 64 suka kwanta hagu wada suka rasa ransu yayin musayar wuta da jami'an tsaro. har wa yau kuma akwai bindigogi na wannan AK47 a kusan 36 aka karbe daga gurinsu akwai kuma albursai wadda aka samu daidai ya kai kusan dubu biyu idan aka kirga kuma wani abu da yake da muhimmanci ne sojan sama wadda su aiki daga sama sun kashe gwamman ko kuma mace ɗaruruwar a yan fashin daji da kuma lalata a sansani ko kuma mace daba-daba tasu wadda ke cikin daji yanayin irin ƙarfin rokoki da ake kai hare-hare yana da wuya ka ba da takamaiman 'yan fashin daji wadda suka kwanta a hagu kuma jami'an tsaro sojoji na sama da ƙasa da na ruwa da 'yan sanda da kuma 'yan sandan ciki suna nan suna iya bakin a ƙoƙarinsu. sai dai kuma duk da wannan masanin harkokin tsaro manjo muhammad bashir shu'aibu galma mai ritaya ya ce kamata ya dai gwamnati ta sauya salotin da abin ya ci ya cinyewa. Gwana wai gwamnati sun kasa bane ba na ce jami'an tsaro sun kasa bane amma yanzu da yadda ake in babu wani solution da za a iya tsaye da wannan abun gaba ɗaya tsaya aiko dole ne ya kamata a duba a ce in ba yi kaza ba za a yi kaza kuma a yi a wannan abun abun tsoro ne kwarai da gaske jihar kaduna dai na cikin jihohin arewa maso yammacin najeriya da ke fama da hararen yan bindiga musamman ma dai satar ɗaliban da ke makarantun da har yanzu a kosu makarantu guda biyun da aka sace ɗalibansu a jihar kaduna kuma har yanzu yanzu ba a ceto ko aka sako waɗannan ɗalibai ba isa lawal ikara murar amurka daga Kaduna a Najeriya.